الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله صلاة يسيكي بأن تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا فولي تنين كو نعم. صفش بوتي شعباني ta fashi da gutan shaban 1437 na ji daidai da ta safo wani meko 2016 nan ne katun zubaji daga katun littafin risalatun na fifa jami'a fi usul fitil muhimma ya al'allama imam abdurrahman ibn nasir ne sa'adi rahimahullahu ta'ala man ga faslun الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه والحرام ضده والمصنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه ضده والمباح مستوى الطرفين يثاب تاركه ويعاقب فاعله وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة وإلى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه كتعلم العلوم والصناعات النافئة والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاد أو استحباب وما كانت منطدته راجحة خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تاريم أو كراهة فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات وأما المباحات فإن الشارع أباءها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام ووسائل المكروه مكروهة جابر كل جابر مكان دلالي نوفو لنقال أحكامه اوكي عند وسائل الناس a ah, fahimta ala khairin tafi to ta zuhu kula da ba ka ga babu ko ne ka ji a ma sha waje mun ga ala kamu latiya duru alfitu ala ya hamsatu hukunci shi na ji fikiu wani jiki nan wani ta ci gwane gutu adi alwajibu wajibi allazi yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu ba na ga juna ayulada ko wa yu'aqabu ta wala wa yu'aqabu tarikuhu zana magulu gwana a punishu wal haramu haramu madidduhu ko haramu opposite wal masnun ne mai masnununa wa allazi yusabu fa'iluhu yanne ya zagu ji a yi ladanin wallahi an kabu tarikuhu ya e zama gwa a fone shiwa wal makruhu didduhu makruhu mai opposite wal mubahu mubahu mun gai mustawa tarafain ko ina ta ta guba bu to aji to gu yiri na yusa no le yusa bu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu no ina wa gun gaba zugu e gan mu ba a ga yabo e na waji na waje sawabu da ba ebe na mawajin a na waje yi ka guji kiyan wuda ba ebe na mawaje uluwa na waje sawabu wuda ba wace hajji waje waje yi kabu wuda ba hada ce wani musawa sarrafai ne wayan kasimul wajibu wajibu magan ila fardu ainin da fardu ainin yutlabu ina na fardo aini yana ajiwa da ce zainin dondo individual na yutlabu filuhu min kulli mukallafin na ewa eh, eh, ga yazo jun da zan dondo na gai mukallafi na ko hmm. baligin na ji baligina akilin na yi hankali na wawa jimura kama shari'a ta wajen ga jimura ya hukuncin shari'a na shi wajibi bai nuna wai la fardu kifaya umaki ya ga da fardu kifaya ke fardu kifaya wahuwa lalazin gayi na yutulabu hasuluhu a yawa ga yanzu biyar biyu ko wata suluhu minal mukallafina da ya jimai mukallafina alayin wucin ajina lamin kulewa idan bi ai ne wunji gaza doro mini yabo ga yawa ga wutu jan amma a biya da zai shi da alawa ji na zama ci ga jiya ne ake wuce ga cinan ka ta'allumi ulumi kyawun ilimi jina wani ilimi jidan bu na wuyi fardo aini nan ilimi madambo na wuki nan fardu kifaya nan wa sana'ati nafi'a da sana'a wangi wangi shi wale wai wuce kiyo fardu kifaya wal azan sallayi wuce fardu kifaya wal amru bil ma'rufi foroji ba tuguri wa nayi anil munkar ga kwaka ya tudi da wuce kima wuce fardu kifaya na zalika bi nabi a tana ganin wa zira kamul kamsa hukunci mutuntun nafa ta tafawatu ajin shi gan ko hmm. tafawutan kasira gugu gana ma dokuna bi hasbi haliha wa ke mina hali bi martaba yan dole gayi nan wa asari ya bayyana jalamin tune fama kanat maslahatu khalisatun yana ga maslaha amfanin wa labin alkhairu ya fiye nan aura jiha kwa ga amfani nawa labin na kwa alkhairi na walabe ga zabe ga wani hmm. amara bi shari'u wa amra ijabin da la shari'a ganin na waji foro gani buyi foro yanki foro wajibi bu a istihbabin kuma mustahabi bu wa ma kan mafsadatu khalifa yana ma to yanna dana egu tabu labiyonin aura jiha ko ma la egu na wa labe bene gaga alkhairu na na ha anu shari'u la la shari'a bene gukan na ya tari ni kikan yara mu bo au kara tin ko kikan makaru bo fa zal asli asali ne na na kaida na yahitu bi jami'il ma'murati wal manhiyati yanzu ne ga da shari'a musulunci a je shari'a musulunci ga haji ko shari'a musulunci ga laji kina ala lugwa na kaida nun kaida ko mm. ma'ana ajinu la ya'muru illa ma maslahatuhu khalisatun aw rajiha wa la yanha illa amma maslahatu illa amma mafsadatu khalisatun aw rajiha wa amma al-mubahata mai naji mubahatu na fa inna shari'a zai la shari'a bai dafa hakika za la shari'a bai abaha mula bai mubah ko wa azina fi amma jin zuniya zaga yazo jin وقد يتوصل بها إلى الخير إذا لو دا جنغلو على الخير فتلحق بالمأمورات كو ina yin mu bahu na suku in ci gasar da mene na jaji foro gari bai na bikin gajin walo alkhairi na wa ila sharri ko ina make yin mu bahu nun ke ji galo sharri wo fatul haku bil mani ya ci jiga ga da mene yana kana fa za kabir na salin ci ko ina kaida laha akamul maqasid wasa'il hmm. shi wa da hukunce yake al maqasid shi wabi yi bene nema na lamu an na ma la sumul wajibu illa bi wa wajib yana wajibi a yadi a sai biyu nan mutaje wajibi wa ma la yakul masnun illa bi huwa masnun yana masunna yadi a sai biyu nan mutaje sunna wa ma ya tawakkafu haramu a laifin wa haram ina mai ci ba gaba to haramu wani non to haramu wa sa'ilul makaruhi makruhatun ya ko na ma jin gwalo makaru na wuce makaru ta manga fasali al'akamun lati ya duru ahkamu allati yaduru fiku alayha hukunci na ji fíkíwò ẹ̀dá tàn tàbí ugbó ní kún agagútún wọ́n agagútún ma ń ṣe ajin àgá àlàkà mọ́ agagúbà adé al'akamulwọ̀dọ̀ríyá kó amurkí al'akam taklifiya al'akamu taklifiya ngai shamilin lil mukallafi na wunci kai ngai zujo al musulmi wal kafirin lakin alkafira la su minu filin mamuru bi har kufuri alaka mu taklifiya muhammad ne mu mukallafi na ke to musulmi to zai ji musulmi yana amma ba ne problem mun ci kwa bugaji na su ka kafire gayen ya ji mini yana ji aka mu taklifiya na su kwakwa ebo kibo ebo kafirci na dambi mai da imani hannun wa ma mana'ahum an tuqbala sadaka sadaqatu illa annahum kafaru billah sadaka na kafir ba mushrike ne la ka kwace gwanin ajike eh aje kafiri e jimina na jifina sakarona jalan ma salaka kun fi sakar kila ya kifi na sakarabo a ga lam na ku min al musali ne fi da mize je ji sallah ne ba wa lam na ku nutimu al miskin yi mafi ya miskini yan yi tiya wa kunna na kudu ma al yi mafi fe ki yi ife zozi be zai zozi ne fiye gije je be je ji ne ko fi wado do be je wa ne man yi daga babun wani ne zanne ji aji imani amma gina da ya sallah amma biya ga yake ya sadaka ko a biya ga yake ba eh eh amma biya ga yake ito amul miskino ko amma ka gaji na da da imanin yansu ko jikiya da kwa gugwawa mai ne bai ba ga da alaka mu taklifiyo amma alaka mulwadiyya wani gagargare a sahatu wal fasad yan nalo yan nage yan nage ko di gani haku mm. amma ga alaka mutaklifiya bani a da kiyo nan ga wal wajibu yana wajibu nan gayi alladhi yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu nga yene zagaji ko alwajibu nga yene allazi yana yusabu fa'iluhu ko izaguja dukiyo ayulada na ko wa yu'aqabu tarikuhu iza magulu a dukiya a punishu amma mai lole nna tarifi na wujin main tarifin wajibu guji na ẹnu na kí ọ asáàrù mana ẹnẹ lábọn wájíbù na ngúgagun nánà aga ẹ̀gẹ́ kí é wájíbù ma a mara bí a amra ilizami ẹnẹ zanilá ṣẹ̀ríyà bí náà kundi za foro guji amma foro dole bu na yabo ne dole ta ce wani ngala yi sabu fa'iluhu wai yi akabu tariku ko ta alwaji buganci suku nga ya alfarudo ko nga me ke ya alfarido to nga me lazimu ko nga me ke hatimu وهو الأخذ بالتجويد حاتم لازم كي حاتم فرض كي لازم فرض ko but now cewa ɗe alwajibu ɗe no cewa ɗogon yan na wajibu yano lafazo sai wajibu dube ga wa inna wajibi yo irna da ga gusu yo mu juma'ati wajibun ala kulli muslim fardu dube ala mu ga wa dole kiyo wajibi nan annabi sa sun ga inna allaha farada alaikumul hajja fa hajju sai ta hajji laji wajibi ta ce ga je feji kiyo ga je feji mine ko na waki a be wajibi be be nan amuru wale kaida wa galiyani ga al'asu fil amri mm. alwujub asali al'amru wakiyo wajibici an ga wale illa bi karinatin da wakali na tuga abin ladon na lawu ga kiyana mun ji wajibi ana so wane ga wuce wa dogon wajibi gumi dona a ce mu salata sallah ku ikini mm. wa atu zakata ya fi jikiyo ya fi wa zaka wa murbil urufi wanha anil munkari mm. wasbir ala ma asabaka kiji na dana kaga wajibi ya ci gibo ya ci al'amuru min ne ko na wake ya ɗe al'amuru ya na wake ya ɗe alwajibu ya bina a gato ya ne zagi ulugwa wala zalo ne nan masu da kakun fita kalulan na kuminan musalli ya bane sallaye wajibi nan wala kakun na ajiyana a cilwanin kuyo ko so mai je ni gai yake wajibi shi da kiyo da yi na shi kutiba yana ta jiya ba ne ku musulmi kama kutiba ba da zina yin duk na allakun tattakun so littafi na ibn yi. badal fawaidi ya ba da wani lagabe don wuri ya ce ke lafiya wajibi yau ke lafiya masu yuniyo sai laɓi alamu yau kima laɓi makaru wani gaskiya ga wancan da muhimmanci ranar wato da ba da alfawaidi da baga a ah, an jana? uba so next alwajibu na nan ma ga da guba ko? Hmm. adewajibun aini na ga fardu ainihin ko a made wajibun kifa'i a da wajibin ke kifa'i ga fardu kifayo ko wajibun aini tandoro a jiwuji tauhidi sallah ko zaka الصوم حج الأصل الحج حج ko dole walidaini ko di bolo bolo yamanci ko alkhashiyatu ko alkhawfu dole yanne jikiyo eh fardu aini wato ajiyoji ya am kullu ila illa wato agan wa ga wa ga bane da ko a kimi salata ni duluki shamsi la ga saki laili wato a ji sallawa ga zanu ci ruji sallo ya waya mm. eh? amma ne ji ga fardu ayi na somu ne ne bane somu ramadan mm. kila a ci ga somu ramadan ci ga somu ramadan ba bane ba e na azu shi da wani jirole al ina mm. e filaji a si a jonto litinin da litinin da alamin 6 shawwal ko ayyamil bidi

na waje broda wunde to broda ne dai wani wunde to wasu mana shi dai mota ne kashi ka sun samu maji kazan e a tun zane ya mu ma wa zane malulo maka abuja ga ga da fa e bago wunji to nan ndụ godo kwano wunji dole na ko da sauransu a ci da fardu kifaya ko man la misali yan fardu kifaya bai katun ya belo ne ya belo wuce ko kuyo ta so ale gan ga wal haramu duhu ko ya al haramu ina hmm? kanin ngai ma na ha anu shari'u nga nye na zan la shari'a da na rukan ko ko ala wajihi ilzam ko ete kibo ete dole bo ko kuyo ale ga yanna da muhimmanci tsaron mana anu shari'u ala waji ilizab nga nye ne zan la sharia bena nkan ama ko kare ki wo e tie dole wo ko al haram ganci masuku nga nye ne de yusabu tarikuhu ko hmm. imtisalan ko ya sabu tariku humti salan za na ga ya busa wani lada ko wa ya tahikul iqaba hmm? tarikuhu da na magu lugwa don gwala jikiyar gwala punish nga malaman jijin man jibiyo jibiye ce ga ya ga ga alwajin ga Allah zai yusabu fa'ilu wa yu'aqabu tariku a ga gwayoyi Allah zai yusabu fa'ilu wa yastahiqul iqaba tariku mana ga na ga wani gwanin gwanan ma dike gwanan ma punish a ga wa yastahiqul iqaba tariku mana ga wani cancanta ya punishment kila ti ga yastahiqul iqaba e bono possible wato wajibi lugwa su ko gun fa mun ji dole wala mun punisha kashi mm. o poti bo won to tun mu lo so ko go ni kiyo wo bi o je do le mm. won lawon ni kiyo lawon punisha na naam kito yusabu alharam okay thank you very much mujin gyara ni haram nga yusabu tarikuhum tisalan ko hmm. ezo lugwe bo ko kan hmm. wa de lado wa yastawku liqaba fa'ilu zana maguji na wa de kiyo hmm. wa de punishment ko now of course allazi yusabu fa'iluhu imtisalan tare shi shi ba ne ba cin daga kakuna jan su banin kamiya jan su banin giyan durwa ko? har da kakuna bejin magari na gube gima to gimato kuma sun wa gidiya da ne ga ibe ni ya su yi ngala da ni ko? ashe wani ashe amma daga nan da ni hasu ya wuje wajibi yi umariya ne ma da lada da maki bo imci ya e tunci nulo ne ba ko? ya e zane shishi wani waju amma wuje wani wada fi yana ko ji gane ku wuje wa kacha wunga wa wọ́n lè gbàná àlájẹ́ ládá ṣíṣà ní ìdílé mọ̀ fún ara múlùwà láti àmá àzànẹ́ dé wọ́nú ga sí yẹnu wọ́n gbé tó ní ẹkún náà kọ́ ọdí ní ọkọ́ wọ́n já ń tó ẹ̀dá látòjé yóò kún ṣe lọ́wọ́ àdíkí à àfihàn ẹbọ́ almamnu ina haji kina ina haka nan alwajibu kuma suku lokata nunga ikiyo a sakitu ko? the issue now is cewa yara mu ɓe nan lafazin hurri magabi ta lagun yawon hanyar ramu hurri matsalai kumul mai tattu. ina suna wuja haramu yayi ko? wadda mulamul khindir ko? la annayiya wanda ga kiyo yin canji haramu ko? la tushiriku alaikum salam la tushiriku bihi shay'an egalen duro fasoci ba ci ma ko la taqrabu zina ga ba zina ma ko kibyo dukulu nar hmm. giga da kibo ina hmm. iya kumwal kazi mai jenga mabe gama hmm. ne eh? fa ina alkazi ba ya dila alfujura ya bane gama ne jigwala fajirci wa ina alfujura fajirci ma ya dila nar wani jigwala wani a shawa ne gama ne sun hajji ciyo ga shara mu wa mai yaktul minan mutane dan faje za a wuja ni makhalidan fiya wa gadiba Allah wa alai wa la'anahu

fajitani bu yadda kiyo da yi fajitani bu sami mina lausani wajitani bu kaula zuru ya tsiya bai kuti ya mai tsiya gani bai gaggama ne lori a lausani ta kaula zuru ngaji kiyo ngaji a ramu ko? so shirmanu da kulil janna a gaza na gaya kalajina na wa jikiya mm-hmm. wa ga dalijan na ba la yadkhulu aljannata namam ane jani manti na na alwa aljanna wuce lawo ga sha na ni manti kiwo haramu la yadkhulu aljannata qattat ko kuma ina sababun li azabil qabr ene zagu to eh kaza sababi wala azababe kabaru alamu ya ga wuce ya haramu amatu azabul kabri min azbawi jannara azaba ne ji zai kabaro ne daga bori bori da gwaja so mini alaman eh, ke laƙe haramu yana a ga yana alkabiratu a ga kiyo a ga yanzu zunubi ka bayiri kwa a ga ya almulikatu yana ji za kinan yana ji za alakanan alazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha wale kaba'ira al-ithmi aramu no ji gane ku al-mulikatu yana ji zalaka nan aramu irin annabi ga yajtanibu saba al-mulika ce biya biya wuta ba na ji zalaka ne ashirku bila shirka wa sihr da sirri wa qatil nafsi da rayuwi ko hmm. wa akli mali da ci wa kazu musa na su mumina ci ko ta waliyo mu zafi ne bikin na tarjibu buyo ba na ko wale ne bata wa bike kaifa tariful haram to wa ramu de no ko ne ri ne ya laji kiyo ne la ɗi ramu ne eh to ba su ko ha haba mana ko ci majijina nan da ji wa ya to ba su ko billahi ba ne ga ba su ko ga whisky haramu gogoga fi jimin nga ba na jiwa ga amalu shaitani nan ba na jiwa ga fajitani bu na wala ba a ni ga haramu na wani na malhamuru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min Amalu shaitani fajitani bu ya fajitani bu ya kiyayi aga min amali shetani min tu shaitan bu don wala ga ki to haramu ne ko kaifa tariful haram ko no to masukun kaifa tarifu alwajib to abi wajibi ne ko tsayin dai shi gwani wajibin haramun shi ba na sashe ya kefi na yin su ya kina ya kina ke amin ya fa'ala amma fa'ar zalika yalka a sama idan afila irin gari sabu da kulin dare abu wani ba ta ga sani ba yi fa'ar a sama idan afila wani azabu yau mulki ya wuce ya fi fi muhana zai ta illa manta ba a shakawa ta ba Allah kiyaye eh? bata wanda bata shi wani lo badal fawaidi ibn qayyim bata to ni muke shi bogan eh. wato shi wajen gura sa so ba mai ga su ba ne a mo sai ta kada su zikiri a a a a dare su ga wancan inda gwa sharan yamman na sharai ta ka to watan a alamatin ilwarakat ya mashirasun salman amma kawo mutu ya ba da yau guda wasa. next issue now is alharamu na wale da hannunan ma ga guba Adi haramun li zati ko? amarikiyar haramun bilwasa'il ko alwasa'il ko hmm. adiyan shi dabanin na wuso bai ci tacin yi haramu yonan amma da yin shi daba yi alula shi haramu jiga yabo na wuso bai ci tacin ga haramu na hmm. amma yabo yana wa jingwa da jiki nan hmm. ɗan zina haramun da za ta yi ko shirk haramun da za ta yi ko katulun nafs e zawu wakiyar haramun da za ta yi katulun nafsi wakiyar haramun da za ta yi ko shirbul hamar wakiyar haramun da za ta yi yanayi bayanin wacce ya haramun da za ta yi kuyo eh to akulu ko mun ce kiyo haramun da za ki yi to banin ya an gwa mun ce haramu ebo nan wa di gwa lo yango ci kashi wo pamota wo do pamota lo ni je ko lo fe do shi gboro teburu ni je finje no we haramun bil wasaili kwari ẹwọ́ kí wọ́n àdíngwá ló ẹjẹ́ sí àjúndé àṣà wọ́n kú púùtùn ẹ̀dà tọ̀bú wọ́n jí púùtùn wọ́n haramu bí wọ́n bí wọ́n sáyílì ẹgbẹ́ ni wọ́n èdè wọ́n mẹ́ sọpọ́tì ẹ̀rà náà jí kínà àwọn jẹ́ àkẹlẹ̀ wọn àdájí náà wọ́n jẹ́ ẹ̀yà Eh? Eh, ko waje gadul basara wani waje gadul basara in gashi haram why because of what it will lead to alwasaili kata asali wacin ibatile alalli ne kasi amma inda ce yawa ga wacin bole e ya yi ebo inda ce na wajen gwalwani ranar shiga gizagin wacin lewa ne wa fa guta wajen a ce kpaye wajen hadita ya giyonta wannan zan hmm. wasali be ji katun ba wa ba kalmar nan labe nan ga haramu ehe da kasu hmm, jiki a da haramun da na amma da haramun bil wasaili na na wuce ya tuyi na ko da yana ko a cike da haramun li ta amma da haramun bil kasbi na ya haramun li zati yo eh ji da buntu bita cin haramun eh ge fi haramun li zati ko ya ko mutun ji haramun li zati eh. ko ji gane ko amma waragi waragi ji haramun eh. kashi amma warada to da gina wanda yi to kula ne kuje nan lole ko a ga to wara na to waji ba nan haramun ji kasbi mun ji ga yabo ne wara itself ko ya rawu na amma me to da wada bi wara nan

washi dukogi washi kaza kaza is halal aji amma wada yi wai wacce ba shi duku wada giri ba ji wacce ba shi ci aji ko ku wata dalo shi wacce ba ji kiyo wacce ba shi makaroni ko ji da na ko Wane ga yawan na bani makaroni wannan bai ciye wanne bai kaza ya wanne in ga aji haramu liwat ya kasu biye gwan method na saboda diyu waji ba jiki na waji ba ji amfani asali ya zutu ya yule wugu ba haramu ba ne kashi a ba ya shari to yi kudin washi a yada tun nan yau wani ga aji haramu da kasu bi kun jiga yabo na asali ya mito so bi za ci ya jara haramu na amma method na wada ajiyu na wani ke ko ji fahimta yanayi wuce gan wale gan alharamu ma. gana mhm. ok ngole a um, bani itlaqul basar ko wa adamu ha ko kuma ajulus alama idatin idaru alaiha alhamar ko sadu shi ranta bune jikinan finginan eh, ko albai'u ko ashira'u na alhamuru da sauransu ko? bani da zai alharamu ganci suku a ci yi ko amma da liwat likasbihi wani haramu lizatihi ki ziri nan ki alkalbu nan ko? shaki nan ki alhamuru nan ko? amma biyu sukun bina ibaitin asali ya mutu mu ba ko amma da bai wanki ba wato wadda ta yi yara wato yau wanda su yara mulli kasu biyu ko akulu wani shinkafa ko na wajen hankali a wanki kiyo a da yi yinin wani asali shiga fagi mu ba amma na so wa gina su kun daga nada yi shagon da ne kunje nonin mai kiyo o gumbe-gumbe ya gina jan kunje ne a ti lafolo a ti lije fi wa yi mai da su ni wa mai yawa dole yawan da gbari kiyo haramun kasu bi na eh ta ko ko la ya ba na ga gari da je abu na gina yi haramun ne eh, eh. yake na wani giya lalli mana a mayar wani ne daga na ga yi da wani yau ta gashi a ramu a ramu kasu sau zo tuwa yi bezo da tifin da ji nga kai da aka fudo rai ni eh ba musulunci ba zane ga lo daru rayu ci na ji zini wu ba wala eh yi ma ji ji an ga musulunci waga waga o na ga ji katun bulugu jini ba ni da bi shi da ebe katun ga bilwa na bayani a ga to alalli bayan da nan goce wani ne

alharamu nga ya almazuro ko ko nga mai ke ya almamnuwo ko alharamu ganci masukun maratib martabu gandoji ko ebe na adi alkaulu ala layi bila ilimi wazu ga manota su ko ko amade ashirku amade annifaku amade alkufuru amade alfusuku ko amade alisiyan ko eh ba ta yin meji tijin nan yin meji aga su klasa ya kibo haramu number two ekuro le di same haramu nga bu aji alkabairo a mace da sogairo a ga ebo nan na to sogairo na wuwa ciya daga haramu gbogbo amin hmm. ha yasa aga aramu alamu na aramu bu ku alamu ya kabira tuwa ko ji gane ku amma yabo na ga yin ne sagayiri ne ko shi je garanti ya sai da jiyo ne fi da wani sagayiri to lago to yin zagi zagi to ciwole to waji kaza ngole ba ta kunga tabo tabo tabo shi na zalwa na wai mm. annabi ga iya ko muwakilatu zunubi ne je bayan da zunubi waji shi sai na masala muwakilatu zunubi rubuna ko to ko zunubi waji waji shi sai da shi zai da da nan da ci a sai to zanu lati gbani ni ngo lati gbani gunawa amma ga lani be mutin lani be mutin lani be mutin lani ba tushe yau wa ga tula ko je kuke nawa ngato bure ji jumba ni ma so a cin ga le fi waji ga ji tarawa ga wani ji za alaka ga sai fi gangan wani be tawili sau yau so mai ji sallah yau to mai ba kurana alhamdulillah mana a yanzu ga jin haki mu ta wal masnun man ga yanayi masnun allazi yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu ko al masnun ko kunga kido kunga ya sunnatu kunga mai ya al mandubu ko kunga mai ya al marbubun fiyo ẹnà ọgá àjìn àjọ kí náà ẹnà ẹ̀yàwó kọ̀dẹ̀rí gọ́wọ́ ojú kí náà wọ́jú náà tọ́ almasnunu ṣìgáǹtì masukun tí wọ́n ẹ̀pá dúró agẹ́tún almasnunu yìí kó àsùnnàtù kó kó almandubu ẹnà ẹ̀pá kí o kó almustahab mm. ngayi ma amara bihi a shari'u la'ala wajihil ilzam na zanen la shari'a bai na foro bai ya zuci nan amma wajen ya ce kpaka bugwa a dai ya wako dari a gawa yawajin wa magaji waje lada kawai majiya wa bi lafiya ko? misali banin na waje na fila shi wa minan laili fata jabi na filatan laka a sa'an ya ba sa ka rabu ka makaman mahmuda ko na ni daga neman rajul abdullah ma da labi da ne ga abdullahi ne lauka ne kuma ne da wani kiyamu laili na wani kiyamu laili je masnun kashi ko fiyazu yana fila masnun kashi ko soja karin lafi melozi masnun kashi so wane gan ene shi masnun na suku nga jikiyo nga dono shin zanwaci mai ji kuskure zanwaci ne ya da yaga farilla dole farila wuce masu bi from Quran ko hmm. a magana ga sunna su ko sunna wuce masu bi from hadisi ha ya ce ga is possible na waje ya yi farilla sunna bin waje ne hmm. is possible na waje daga haram a ga wuce ya haramu hadisi maluki yana is also possible na wale ya ga to yanayi sunna qur'anu ba mu da wani ke yi na is possible wale a ga yanayi sun yanayi farilla qur'anu ba mu da wani za a misali yanayi yobe ne mu yana ga to yanayi wajibi hadisi malubiyo wasu yawon jima'a ce wajibu ala kulli muktali ke lubiyo hadisi Lord ya na ko a shato nasu bewa daga hadiso na establish yan wajibi ne mun yi dole wajibi shi come from Qur'an ya gwaza no tashi yawan lifin wani fahimta ya gwana man ne ke ji wazi zanin a sai ga ga mun zanu ciwo ga wanda ke ji wazi na ga farilla yin su ko sunan ya nabi musabici ya mai so by implication bari la yin so ko wuce yusu from qur'anu sunan ya nabi sun sa yi from hadisi musabi gan ji zugu wuce ayi daga ebe ya mai yo wale to musabi to sunna to mandubu enyen yi wayo ko ilaji ganewa ta everyone were possible not to aramu atiya from what from from hadisina dan annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma sala min al-kabayn min al-izari fa fin nar ko hadisi gon hadisi ga la ta kulu bi shimal fa idan shaytan ya kulu bi shimal dun hadisi nan hmm? annabi ga inna allaha ilayya anta wadu ta la yakhara ba'dukum ala ba'd asha al fakhru wal khuyla law haram ya hadisu buti wani so ezu shishi waga dole farilla qur'anin sakon wace no farilla bi wajibi tiya wato babu to sunna odo mazhabin hanafiya je ribe la sakane wajibi farilla no ai ribe la sakane wajibi farilla aga farilla ina establish wuna mai kiyo hadisi mutawatir ko aya ko a cika wajibi ga jisuwa hadisi ne ahadu ya establish wo amma a maza ba ne kenan jin da bai tauce wuna nan alayyadin alayyadin ne a majin rubutu ya sarau ta almasnunu ko ga wani makuru biddugu makaru ci opposite ko makuru ga oppositiyan masnuna ko alharamu ce oppositiyan ke alwajibu almakuru lugazin almubugidu yana jiki nan yana Ina nan itila masu kuyi ma na ha an wushari unga yana la shari'a da nukan la ala wajihi ilizam kuje ce ki bayan sai sai dole dole buwa ko ta nga ma aja gunyi ma yusabu ala tarkihi ko la kashi imtisalan sai da daga ulugwa wa da lada wala yu'aqabu kiyo wala akabu fa'ilu wa maguja a jiki a kwani shiwa ila ga da masalacin da bishi gwatu tashin wani agogo yi makuru amma ta sa ga yabon wace ya ji na waki jin eh? agogo kwani sha so ngatu alimu ba ku ganci suku mustawa tarafa ni mubawu ga yana fata guba abu iswat yiri ni ma na wa bo ji wa bo ga jinin wayan kasimul wajibu wajibu ma ga, ila fardu ainin da fardu aini ko yutlabu filu min kuli mukallaf na aiwa eh, da zan dondo ne mukallafi na baligin najin baligi na akili umaiki na mai da hankali na wale ga al mukallaf mai da ne kiyo wai baligun ma kiyo akili ko? Hmm. good issue now is alamatul bulug yawa ɗora da na ji baligi nan na fi ju ji hmm? bayani da a ɗora da na ji eh? baligi eh? nan a tamizu a tamizu eh ban zuga tamizu da alama bulug ba ba ni kyau da na gina wanda ya element of tamizu da biyu gila na su da nga le yo ga ki na ga sai nga le ga sai nga le ga da na nga le zan ga sai ya tamizu ni ga ga bagwa lo don wa gannan lo bagwa tin don wa gannan ngole da ne de tamiz ba ni amma wala din ba diga ngole tamiz is level do ti below baligi so ki a ki o ga o ga na din baligo kin kiyaye kin da da ne al awugo ko one kun ba tu shar al anati wuce ni ne ne number two in ba tu share libiti ko in luci da lukunta tubo number three al-ikhtilam wunana da kibiyo number four a wunana ga zaunanya Ah, no, ẹ̀sẹ̀ voice yẹn wò jẹ voice no wò jẹ voice wòlú sáde wòlú wúpa wòlú di kẹ̀zẹ́kẹ̀zẹ́ tẹ́pá wòlú di kẹ̀zẹ́ ní ipá táwọn ti yẹn mẹ́ biology káṣí mẹ́ fíjì òjò yẹn láwọn lọ́jọ́ dọ́bùtù ayé ẹ̀sìpá táwọn lọ́lọ́ hàní hàní àmẹ́ ẹ̀ náà gáyé òun sátì ní tòzà náà jẹ mọ̀kẹ́lẹ̀ fi á nínú. ẹ̀rùn gúgí agbó ah no gúgí agbó wọn àwọn àbá ológun jí agbó ẹ̀yì mẹ́tíbọ̀ alhaì níwọ̀n lè mí ní àlàámọ̀ mẹjọ nígá take place láwọn ṣáájú bá lè já wọ́n ti ọdọ́ lọ sórí ajífẹ́ ọgbùn pátá

ta kila a caja ganin bulugu kaza-kaza ebe na ba ligi bugai kare ce a haliyar maɓele a haliya na ko? E, a haliya wato cancan tabu kaku ne zaga shafi yato wula ajin ba liga kuga yanduwaci jin yanduwaci yammanci uja a gino ƙashin yanduwaci aju to punishment ndo ce yabo laji da zannaji baligi sallah dole ta ce wa kaza dole ta ce wa kaza wajibi ta ce wa waga kaza ji bani waga yi bani a ko goga a ji kaza hmm. for own action hmm. fali ba ko bani hmm. dele to sun wuyo ngala janga to bo kaza kaza ko again mu bi hankali mana wa ji majnunwa ma ji ga ma je ta e ko nga je ti ku ga ji ba li ga nu ji hankali a no le wa a cha ju bi mu sna na no na mun ci yoto nga wa kasmul wajibi la fardu aini yutlabu fi lumin kulli mukallafin baligin atal wa huwa jumura kamu shari'atul wajiba ko na jumhura kamu shari'a ne jikin ne ji wajibi no ke tawhidi na ke sallah na ke zakka na ke azur ramadan na ke hajj na ke bil walidai ne da sauransu ko hmm. wa ila fardu kifayatin a make da kiyo ma ga da fardu kifaya wa huwa allazi yutlabu husul wa tahsil min al mukallafin ngai ne wajibi zai ji mukallafi na arewa ga aji. lamin kuliwa idin biya ne wajen zan dole ya wobe specifically mutu zuja hmm. jila misali ya faru kifa da ka ta'allumi lulumi hmm. ko? ne ke unga ke wayan limiji nan wasu sana'atin na fi ako? Hmm. da sana'a na ga amfani na injiniyari fardu kifaya medicine fardu kifaya pharmacy fardu kifaya kafinta bu fardu kifaya electrician fardu kifaya makaniki fardu kifaya gogagba fardu kifaya ebatu fardu kifaya driver no kin ba ta ne fardu kifaya yau ewa kibo iza kama bil bazu tashi shiga ji wuje ba da kawai yare iza ka kama bihi man ya kafi wajen gane ko zai ji aga wajen ga kuke na gaji sakato da isu mahanin baki nan zai ga cikin zai nan wa da shi ba ganga ga sallah yi ke faya ko ji gane ko ya ci dela da ni gumi nan wai sallah ku can caga yana ke shi a bayani wani adira da yi sallah gana a ce yanzu mun ce laya ne bugo sakato a sakato an nale su mawala ku ja iza ka bi mai ya kafi sai ga jiki nan sai ga ku kin e eh, fa mun ga da masa da azanin su sallah wuce e fa to ade sun sa da ade da mai gidan eh kai mu ci ga ka ga ngo ne mu ji ga zan dole da ku fo na wa masalla ya kuyo hmm. la kan tal yau talibu lumu wasu na ci na ci a zauna mm. wal al'azal mm. yau salayi salatu za sallayen janayiza wikiyo eh fardu kifaya zangoci dai na kin ne a cufu no a cuji alkafa ne a cuji kaza a cuji sallah sakatan isman da yake ko mm. ta atatu jihadu fi sabilillah jihadi ya fiye ku fadu kifayu ma kana almu'minin ne yan firu kafa to ilimi ne zaji da mutun ya mujta idunin wale fadu kifayu wani ya sai zan doro ta gaje mujta idu amin ido al'amuru bil ma'rufi annayu anil munkari fatin da aka fi kiwo fardu kifaya now sai e gandoci da abin wai ci ne zandoci ya e ji damuwa daga fardu kifaya na ya ko ji gani ako? ɗan e ji dabo ya ji ya laki a gagan ba damuwa nan wa gani ya tazu su kuma gbela da na wade nan la ta ke ranna min al shi an da e tu kirki kawun ga yin muska ne ga jiki mu ga goye mu ishi na na abunan ga gan ba ne kiwo telarin wajen re e fara fa a wajen ka ga de tela ne kiwo ne o kike da fufe bela ji sallah sai ci maga kullu zuri da sakunin da kuli kulli masjidi kan ji taifin arabic mai wajen eh? Eh, eh no sai lefa

ká ẹ̀jẹ̀ fọ́dù ìjìfà ẹ̀mẹ́bẹ̀ ọdún wọ́n tó tí ó lè ń boko haram a ṣe wúlò ya wúlò So, mọ́nà so ga ta'allumul ulumi wa sana'atin nafi'a wa da waili hmm. ni da na idi amfani nan da kiwo ga fọ́dù ìjìfà abu nan to nga al'amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar na ni munkar wa makagwaje wa makagwaye etin bidi yawan to ce wani takun minkum ummatun yad'una ila alkhair ungo ya da da sakane ba al'umma jama'a je ji foro e ila ile ko alkhair na wani minkum ko kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yaga e al'umma da alkhair da gani da foro batun mai kan gwayan etin bidi ko? Hmm. good amma a zane ga ajin al'amur bin marufa na ilimin kare nan gwayo da kiyo alilimu da ilimi ɗaba kibo a dubu ilan lai mai da ile ko ya ce ce ala basira cinta ce basiro in ga wani a saburu da kiyo a kuri ɗaba ce ce wasu biyar alama a sabaka wasu biyar kama sabar a wani na azumi minar rusa. in gwayo alhilm wal'ana'a iri ya ci ko wa ma'a ga zafi biya ebe laukun tafin zangali zalkalbi lamfa min haulika wa ma ke da matu hikiman ebe tibo a duwi lallaya labas ko udu ila sabi da ka yi da ile ko ya to ya ciyewe bil hikmatu wal marzat la hasanatu wa jadilun billati ya ahsan wani ma ke ji al'amuru bil marufi wace a ke ji annai an munkar na sukun wa ke biye ne ga annazaru ila annazaru fil ma'ala ya annazaru fil ma'ala ce yanna na mi nan yana na lugwa da nan lugwa zamani annabi sai na murun ga munafiki zu ko la ji ganewa annabi ji ga da'u ya lugwa Allah ya kula nasu inna Muhammad ya kula bai yayi zan yi bai ga annabi wallahi sahabu yi ma mun ji ga bai ganne ga yabo na annabi tu munafiki zu magana munafin ji na ni amma a ni jikin wa mai burubu zai ji zai lalu musun alayin mu mun la sahabu a sha musun musunci za ba ni ladan ko so zane ga gan a adabuyan al'amiru bil marufi ko wannahi anil munkari ko wa ma ke maratib a da'awa marati bo sai to dawa man rami ku mukana fali ga yuru biye ji ba be goyi kai ya gwa ya ja fa bili sani kan gintara ya je ba su kun fa kalbi nun wada yan yawo bo amma zanen un ga yemi so waji wo mu ci ga wada yan gwa ji na ba nan waji kan ga wa ya buga al'amuri ibn fanan mukara zanen un ga yemi ba waji wo ma ji to yemi so wano ci ga waji yemi su kan ga yo ne yan zanen fasadi wa yi wa ji ya ayu ga al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkara eh láti fi so wàlẹ́ gan yẹnna ibẹ̀ ní ọmọ jàjà àjẹ fòrò gẹ́tù ẹzùjí tí ẹzùjí múra àtú but now àgọ́wọ́jú fòrò bí alìmọ̀rúfù kọ́ àmọ́gọ́wọ́ kọ̀wọ́ kí ọ alìmùnkárù kí màrúfù ní ìlàjí fòrò bẹ̀yìn kí màrúfù fún jìnà kí eh ene ma'arufu ne tun kirki na je waji za foro bai musu da addini musulunci wani tugutse a tawhid sabo kibo sabo na ni ga muwazu ne na katati kuma ala kitabul ya kuma na wala ma ta dinga ya sha da la ilaha illallah sabo na ni za sallam ga umin su hau katilan nasa ya ƙasa shi adon la ilaha illallah ibn wasika na nabi katlu bayan ya ciki ci fata shiga a biya musulunci zamani wuce na sun kyuta kyuta ala ala lo musulunci ala tawhidi ago ye ba ci as-salat salla sai ba kimi salata li duluki shamsi la ga sakin laili ko ko qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda ne ta ci kilo az zaka ko ẹ̀rọ àtù zakata ní èmi tí asọ́hùn kí ai wanda zai na amanu kutiba ya allazi na amanu kutiba alaikum siyamu kama ya allazi na minkum yukum la allakum tattaqun ya kuce ci alhaji alhaji wallahi Allah na fi jilbati wani sata ilai sabila wa gwani shan kuma kun gutiye ne marufu nan inda ala ga wajen al'amru bil ma'rufi wa ma ja nan mu kadin go wa bi ma'rufu ji biya ne zo to jan amru ni kila banna dio sabbe ci gbe ne ma'rufu na wuci don wani foro ni sabbe ci gbe ne munkaru na wuce da kan wace kayan wuce cuci fasara zan gayi mun karo na tuma rufu wuce ne za a ji foro bai wage ji dawa ne nirul walidai ne ki dalilo da qada ka an lata gudu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan ne ba ci za mu ci ganin gane ga wasu malar su ne gare na sai a gani azun gani da tawili da sallai da zaka wasu gani don warwe na ji shirya ne a gutu gutun zano rubu bai ẹzùdù wáìlì mi tọ̀lẹ́bùlì ìlú ní ìfọ̀rí ala kuli mùsùlùmí ko falama na la ilaha illallah wa allamaka ma lam takun ta'lamu kana fadlullah alayka ma kula da sau ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna shayda la la ya ya'lamu la kadu lin ka bil jinsi da matri sadaka sadaka ki dalilo wa an ko min ma razaqna fi min ya ce a dafa wani mautu ko da kibo wajen wuta wuta dai birin luwadi zai yin talabu lilin biyar so da kafi kido ezugiyar da gwalo ki dalilin ya gulam ya waye jin na san mila ga bismillah kun je minika ah ne ne ti ba wono dokun <laughs> ah ah ga yi to ga bismillah to Kul bi eminika. Kul bi eminika. Ma elika o. Bono ro bola. ta ba shi daga fife lagutun bai no daga ba abu nga sando mini ba ga wobe ko bai so ko ne it's not easy ko la diga it's not it's not easy even you think it is simple daga kunin gara biyu da tun wadda a zai shi wa gai ah, na tsohon jizo sun ɓasa wani tafiya da tafiya tun wuce ne na fila na fila ki dalilin rawati ki dalilin wani ga ah, wadda ya tuyo gai wuce maru fuyo na jinin umarala dalili wadda awi in mu ya ji <laughs> hadis na dai ga eh, ji sallah ya lokacin da wannan su wannan su ya mu wa sallu bil layli wa nasu ya sallah da ce ya ne ne waje ni annati eh gu malam ya ba ci eh gu eh gu silatu rahim ki dalilo قاتل لا يدخل الجنة قاتل الرحم لا نبي قال لا قاتل

يعني لا كل ألف لا ميم لا زين ألف من حرف ولا من حرف ولا من حرف كل ألف من جاسم ولا أسماء بعشر أمثالها قاية ورتيل القرآن ترتيلا تام كيو أنا كم جاي يمكن أوكي قراءة القرآن آه. نعم. أوكي كيو أنا رفيق إيه؟, إيه أنا جيت لك ترى أنا wato gan al'amuri marufi marufi wace ba ta kasir ya dusa ne yau marufi wace kafin shabu limani ya limamu ba ya kibu adalci wannan adalci ok ki dalilin kul amara rabbi bil kisu fa kwaji foro bi adalci ba haka su jira lahi bil muku su jira ne yau gaganci marufu gutsu munkaru ke da wani zanen rufu kwaye munkaru shi shi ya ga ga exercise shi ne ne mu yayin wace ga kawai bismillah o zayon yi wa zayon yi wa yuti muna tuhama ala hudi miskinan wa yatiman wa asira number 2 number 2 nan ga mu ci yi ce mako ji number 2 wallahi karatun wuza wala karatu wuza shi da video annabi ga eh eh da wata ne an ga an gani dawa gaya walau aya wo wuya gaya man ta'allama al-Qur'an eh wa 'allamahu eh man wa 'allamahu ta nan da shi ya gobe da annon da Qur'an gona wa ngayari Wade, number three. Kifanyewa wangi. Kifanyewa wangi. ẹzọ fún ọ̀wá ní ilẹ̀ ní màrú fún dressing dressing wọ́n yí nígbà náà ní ọjọ́ simfani mínàlì náà òtítún òtítún ẹ̀gán zàgínẹ́jì ìyábùn kárí àtúnyà nígbà nàbí ìkúlẹ̀ àzọ ajíkọ̀ ọ̀bẹ̀ náà jẹ́ ìta ìgbì náà lẹ́yìn nàbí ìjẹ́ láti ìdí ìnà Kido. wọ́n àzọ́ àdá. ẹ̀zẹ̀gá àgẹ́dẹ̀ m̀bú àdúrà náà wà jíun. ẹ̀zẹ̀gá àgẹ́dẹ̀ m̀bú àdúrà náà wà jíun. أذكار واذكر ربك في نفسك واذكروني أذكرك واذكروني ولا تكفرون وكمي آه يقولون وكمي كمي إني معروف نبي وعلي فورون بينهم أنه رفوز in brain society sai ita bayan mun kalu shi shirye ne jahannatu jahannatu ki ta biye ba ko masalaci da sauransu an da zafatu mina limani ta ziyaratul kubur na sabu a naɗa bana naɗa ya kuka ala ina a ce kuma ziyaratul kubur ala fazuruwa kasbul halal tazudu wai ko dukiya halalluji na'am الحلال بين ولا حرام بين اليد اللي اخر من اليد السفلى وذاب من تهون ولا يديني الإحسان إلى الزوجة وجب له بلول بعيني في دليله وعشرون بالمعروف نمبر 4 وآت اليتامى kiwa ba ba su yi wa biya ta mahu walau yanzu la kiwa ku yi wa la'alaya wala ke ya kujo loya wa su ya ta mahu walau a'a number 4 number 5 mace ni ìdí bolóbolóbodò yìí wọ́n ti ní ìsìlọ́sẹ̀lẹ̀ ìmáko al'ifan wa sọ yọ̀lá ibùn mufin yìí wádìí ló fi àwọn ta, ṣíkẹ́ ni ta àbámdà فلو فلو الصلاة فيها والوقتها الصلاة فيها أنولي لأنه تعال الصلاة يجي يوم بني الصلاة فيها والوقتها واجد وجهكو ينجا الله لتاتيها الترجيب والترجيب نعم لتاتيها شعب الإيمان لتاتيها رياض الصالحين an similar books yan na shiga fi wani na ma salatu fiya wali wakati ya guna rabi ya habla ma Allah salatu fiya wali wakati ya ta number 2 tarbiyatul awlad dalili eh, hmm. ka hadis laya waza da laya bi Obi an bi zuwa Allah alazi, bi sadaka yi. Sinibe dede, an gẹ́ yẹ̀ Wọ́n wá lámí à níbi jù, azgúrùkúmùlá àti alibaiti, kílíọ̀. Ìzàmù kan, wọ́n yẹ̀ rùgbára gẹ́tọ́ kọ́mọ́. Eh? Sibabul mọ́. àwọn láti bá òní òṣìṣẹ́ kò mínímù nǹkan rògbò oúnjẹ dàgbó. ẹ̀rọ àgàdá masalacin bèbí ṣùgbọ́n rẹ̀ Jẹ́bi tí gbàlè lábẹ́ láàgbẹ̀rún ìgbà ní ọdún gúdọ́ mọ́sálásí ìbí tí gbàlè. Lábẹ́ láàgbẹ̀rún. Kí lẹ̀ lílẹ̀? Ẹ̀ẹ̀

حديث ب آه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء الحديث على النبي عجب وعجب شبه إلى يوجب التيمم في تناوله وترجله آه. وفي شأنه كله a'a 2 2 إيه؟ إيه، إيه. تونا نبغى او توفير الليح يعني نبغى اعرف الليحه وفير الليها اعرف الليحه وارق الليحه ثم تري ثم تري انا ضافه ملان انا ضافه ملان نعم آه، نصف ساعه إيه؟ حد الأذرة كو أبو جنيف الساق يبنى عن بيه إضافة المؤمن إذا نيف الساق نعم ده من معروفه ما شو بقى إيه، حال كلية حال كلية حال كلية ده من ده من منكر وشو كيف إيه، Wala lokaci gyara ne? Lokaci gyara ne. Zane ji taimako bai gube bayan. Isbagul wudu. Ko? Afisalamu. salam. Mun kasimu? Bismillah. Mun kasimu wadda ya marufu ko? lago su fado da mutagen wula munkar wuce ga za mu kar wuce E ebo mu jani ebo da sa daga na da yi bismillah al-iman billah al-iman billah la iman ji ba ci ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله آه، آه، قصف الشوارب آه، قصف الشوارب نمبر 3 المبا المبادئ الآن المبادئ المبادئ المبادرة إلى الخيرات نعم كو نعم. كده ليه صادقوا إلى مغفرة صادقوا إلى مغفرة من ربكم نعم. كيف كيف كيف حالك؟ حالك؟ حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف البصر osman tó bó sùnkú akáyà ó kílò kúlù mìírí ọgbùdó mìírí àbùsọ́rí mìírí àfọ́sọ́ fòròjọ́m kílò kọlù lkhair wọ́n ga alheri man ka da yi mini bilawo yau kula falle kul khairan auliyar su mutu ya ce sa kokarin ta kuka da alkhairi that's na that's na that's na tun waji ko to munkar mu ba ku ba ganci ta lu mu wuzu mutan na sun je mu da sun je mu da jin zina mu da jin zina mu one two eh da sun ki dalilin inan malakamu wani mai suru wani amfani wani amfani sun yawai daji zai na maki daliyo zane su zane fadli dokula wa yadda minu ma na ta da shi nan nan guba ta ta karabu zina munkaru guba <laughs> tọmọkọrọ kúbà alọ́júbù ẹtí yẹlé gbẹ̀júyọ ìfìdálù ìzàr لا صنع من الكعبين من الإزار ففي النار ولا تمشي في الأرض بمرحة نعم النظر إلى العورة النظر إلى عورة الغير algiba amma a ratul gairin nan wayi na yaro mu na nazar gidagi eh. an dina algiba to kido dalili eh, eh, wala ya fitar ba duhun ba da ta ifas aurataka illa min zaujinka ma malakat yaminuka next waye karwa gani shar katulun nafs sai zaru shi dalilin fala taqtul nafsan allati harama Allah illa bil haqqi 2 hazina ne asali kato ya yi a ba ko kato ko la ta kudu amma lakum bai lakum batili guba mini mun karatu yo an nifak munafinci ah, arrashuwatu la'an Allah rashi wal multashi ta ah, guba libayen <laughs> bai bayan ci ga bai bayan ci ma haramu da biyu a wani zuwa ya kwashi da wuce da lauro gauro gauro gauro gauro shine kitabul kabari ma ba za a ga bata mun karatu ne gafi wannan ya aga gogo na ya ni munkari ana ni ba ta gafi ni na ewele eh, eh, eh, ge ezu jiza kama ko ko ezu leje oguna egi ya ezu jiza kama ko <laughs> ezu jiza kama ko leje oguna ki da ne. baya <laughs> da yin tabici yin tabici ki lode waje tugu bayanin wala da miji ga wani fifi ya je to ki da miliyo haka ne ana ana ne ina da rajin sabbin sahaba yanzu yi sahabi a nabi ta koyi maki ba sabbin a nabi gala ta su ba sahabi number two taliku tama'in la faja sabbin a nabi gaman ta alaka ta nima zan kada a shiraka don sahabi sai ga yau ne alkazib gama nazu hmm. ki dalilin ya kwalkazi a yana kazi ba dalilin fujuri number 2 ki ki asabu ko sabul muslim sibawul muslim ko ji dalo kuru uga ko yangoci ajilu kati hannun ajilu su da ne ngwai da ɗaya na biyo wa gaji kati wacce shago shagon ga haramu Eh? iya kuwa wajen su hada turuka jika na fara yanzu mala na buddu ko a nufi wata fahim a bai fiye da turuka cikin dai ba zuwa duk sai turuka tu fatu tare ka haka a kuma gashe wa gashe wa turuka to mai lako tare ki yawa lati mun kaba ne annamima aha annamima tu la yadkhulu jannata namam ko wala ta fi kula ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناء للخير معتد حفيظ wallahu alam so me bata wai mun mun karatu sai ga da jala mai marufi majanal munkari wanda ta kama sai bili ne ko ah, ba na ga wai dawa ba ga to don munkaru bi guwo ko lo an ga bayan bayani ciwo don marufu bi gutu malaja sun wa tsaya zula yozo ko bayan bayani ciwo wato wa zila kamul khamsa hukunci usun nafa ta tafawutu tafawutan kasiran bi hasbi haliha wani fiye godoji ga mina hali gai na wa marati biya wai marta buji wa asaruwa da asaru shi fi kashin fardo ayin fardu ce fardo kifayo kashin fardo ayin fardo kifaya kan da ci wabilaje ke wabilaje fardo ayin kashin haramu ta mai yara ya ma'un gado shi hmm. zane da ya ci ya tun haramu do sake amma zane da ya ci yagwa su muna ne na a ramu bai wa gan zane da da ya ci mai karuwa na cikin bane sake zane da ya ci gangani da na haramu bai e wi in kiyo in zai da ya ci gangani da girlfriend na wale haramu bai bata da mata tafawutu sake zane shi a nabi wuna na zaune na ya zane da ordinary person fashin hmm. ranar cici wuciya masalaci ta ba ginin ko hmm. eto ara mu ni wani ngan ya zane masalaci da ci kuma yanzu hmm. da noti ginin kashin ranar shishi wuce dayaci da yi neman kwamfuri na laifu ga zane da dayaci da yi zagin lokacin maji neman kwamfuri wani ranar shishi wuce ginu mana ye su gan ane dawu za mu ci nan alaikum salam ko ji gane ku so wale gan to ara mu so gan doji to farin la to ma jiye jiye gan doji ma ku yo ku bil walidaini dole sallai na wajina ke yi ni dole so waje sallah ya nafila waje sallah ya nafila mamma mai yiwe nafila na to waje jina waga ci ce wata da su su ga mamma yiwe ko amma waje sallah ya farilla mamma mai yiwe waga sallah farilla ji zabe zo to da ga ko so wale ga bulu ga to waje tafawut ga ko biya sa da je ture fama kanit maslahatu khalisatun aw rajiha ina maslahu ga fiyo maslaha ko maslahu amfanin gana amara bi shari'u amra ijabin aw istihbabi ko dan la shari'a dana waji foro bi foro waji ko afko foro ke eh mustahabi ta wale gan aw ma kanat wa ma kanat mafsadatu khalisa ina ga fiyo ba ne yono ko aura ji a koma ba nan wa gan alkhairu na na ha anu shari'u na ya tari min aukaraha da la shari'a bi nan gukan ki ka yara ba ko ku kai makaru ba fa za aslun na salu ci ko inna yuti bi jamil mamuratul maniyati wa ku ko kala da ndo ne jaji foro be ne ko ne jakana ko ne tawidi ko da ga al masalihu ko kuyo Mm. almasalihu ga guta a da almasalihu daruriya amma da almasalihu alhajiya ko amma da almasalihu atafiriya ko kuyo amma insha Allah ta'ala kai da annoci da ya gurbe ya gado to aga ya break yin yin guta tanno mm. ko ji gane ko mm. amma wato bani a tauhidi maslaki ki da tauhidi bo wai la al'amnu biya za wai la aminci biya za ko da baki bo allazina amanu wa lam yalbisu imanan bi zulmi ulaika lahum al-amru wa hum muhtadun zan yayi ma ji maji shirka nan da wani aminci da yi a baga da bawo tauhidi eh da imani wala za ga da kibo dukhulul jannati la za ga da janna man kana akil kalami la Allah da al janna tawhidi bai imani wala ga dai fala kada aflaha almu'minun mu'min ya da kiyo hade gwagan diga gani bai imani goge za ta kashi hatta ya shahadu an la ilaha illallah ko ko tauhidi gangani da imani waje a jiki ba hmm? tauhidi gangani da imani wala al'izzatu bi izza wani la al'izzatu wani rasulihi wani mu'mini ko tauhidi gangani da imani wala tamkinu bi وعد الله الذين آمنوا منكم وأنصار الله يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن ولا يمكنن لكم من بعد أو خوفهم amna ko? da sauransu as-salat ki masu ne da sallah wannan wala ya gbaza ce ta ala bi zikrillah inil kulu wa ka munkaru inna salata tanha anil fashai wal ka wa kal fasha ganin da al ko wa kare yan kijo dukhulil janna wa nazalwa al janna zan ta ga hanabi ga hanabi zai min na ngalun wagon su biyoyi gani a alwa alijanna anibi ga anibi sa sallam ga a inni ala nafsika bika surati sujud hmm. ko ku ya ce dai bana ne ga salatu nur da sauransu ko hmm. in ce ya alfarku ya rike tsakanin kibo musulmi da kafiri a tare da ji musulmi foro benin da kiyo wuri alkhairi wato amara bin sharu amra wajobin a wasu ba ko ilzamin a wasu ba ko ya waji ki amfani tafsirin nasli wa la ji duku ani daga fahim ni mukasirin duku mu umam ko wala waje alifatu wa da da can ko wa hmm. wa waje gazul basar wala waje nan? liyar kula ilaiha ko ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma da sauransu zina ga shi makuki mafasi zina da zina ne ko ya jito ba ta biya za zina ga gashe ba ya da ta ba ta nan ya ce ta ba ta wuce lam da kufi a sulafi to zai ji kame ne haje ba ta yi wuciya ne zina mai kare a dawa tsakani ba an yi da sauransu caca cace kireti inda ma rubi shi wani rikiya bai na kuma da wata wani babu zuwa ko fil khamri wani mai so wale gani shari'a ga kanan da gudabu ina wani foro bai nan alkhairi dabu yan da cima gado a cikin eh guba da nan ko bata alkhairi dabu alkhairi yake ci sogan a rata eh guba da nan guba bu sheri dabu wato so sheru jike sheru jike canji ga wala wasu wa al mubahatu ga al mubahatu ko Ka mm. in na shari'a ya wani aji ta ziyara ya daina. A ba a haihu laje mu bahu, wa a zi na ma a zi ni ji yo. Wa kai ya yi alkhairi. Ko, jin ko aloki Alkhairi. wo wa yi la kubili mani ya yaki. Ina ne, Ina ne ya yi da fa za aslun kabira salin ci gwada abin nan annal wasaila wanda ya ya makasir e gogo da obi da ba wasu kuna alamu ya de annan ma la yatimul wajibu illa bi huwa wajib eh wajibi a yi sai biyu na ga da ke wajibi misali ba alulai dole idza kuntum min as-sadi farsilu wujuhakum ayda kun al-marafiqi amma la yajin sawade nuwa sawade sawade tono kiya gogo sawade wadaro ci tono daga dukunin mu ko sawashi fiye wata da sauransu ne mi jiga ya ciyo ne jiga ga wajibi ya ji a sai da da ta kuma inda kulli masu da ya ji sallah gudun tuwa ko ya gaba ya wani wada ki ko wa shi nan wajen dole kúyọ́kú ẹ̀dà ṣíṣì kágùn dé jìn àwọn jíun tí ó dé ìmìà kú mọ́dé wùjì ń zàjá ṣúgbẹ́ ti dá àgbẹ̀kù ìyàwó jẹ́ ájí kí wọ́n ti wádìí ta tí wọ́n dín kómi rájí da yamma láyẹ̀ tí jẹ́ máa lè dole idza nudiya li salati yawm al-jum'ati fas'au ila zikrillah amma da hankali a ga lojin ma dole sai watu mashin ko zuwa watu gege ko sai wa da so ya zana wa da ko gege wa wa tulo ko mashin wa tulo nun ga dole ko ji gane ku ta sadeki na waye ya wani aji dole sai wani part of it so the war was a lawyer wani kima wanda wani to wasu wasu asali yau da wawo za iti na bimu ba amma na ga ajiye na naidu da su kuma yake wajen wajibu wa ma la yakimul masnun illa bihi huwa masnun masnun idi asai bin ta ake sa ya sunna wa ma yatawakkafu al haram alayhi fa huwa haram ina ya tura wato haramu ta wancan raja haramu ege finga ya haramu ko mm. eh na mal khamru wani maisir wala azab wala azab lin sun ya'mal shaytan mm. ko hadisi ya kullu muskirin khamru kullu khamrin haram to yana aji gwalo je tuna wa transport ye je wala ye je guza wa fazo lo bane si jena wa fazo lo bane ku jena ne kwatu zai je su ga haramu. wa u baba ne ku wa u baba ne ku na thank you hmm? mm. so bayanin nan ya ci dawo kiyo yara mu amma waje kate da cikin yaren ke kata wayo dari biya ko wayo 5000 mutu laji laji bane wa be da ci gulun gole mu joto da ya ci amma gole kaga waya za ni kata ya ko yu hotel wanda ya wani ya ci na da hmm? ran ce babu wa jiya ga irin ba kaga ga ya ji ga yara mu sai wani ya tawakkafu haramu alai ko hmm. Hmm. ta bayan ga ne gwanji ni kuru

ẹjẹ́ fi gáyàrá mú tó gájú kí hmm. mú tó gájú àrá rẹ̀ bú àlékún ìsàrà pẹ́lá kágan wọ́n dé gbọ́ burúkutu na gbọ́ àwọn wọ́n àti kí a riba ya ramu so zai na zai ja sayu zai ya zai ya ebe na garawu yau ti ga wa shi bindiga bin bindiga ko yu uyi ko ya ramu to ne tawakkafu la ramu alai an ngoto wo sarul makru makru a tun ko makru shi mun taje makru insha Allah ta'ala dai iguji babu nan wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ